اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي <clears throat> يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau biyu a watan Ramadan hijira bakwai. ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da yau muna sha tara ga watan watan biyu ko? shekara ta dubu biyu da shida a lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano ‘yan uwa alƙur'ani da ke gabanmu littafin Allah zancen Allah wanda ya riƙe shi duniya da lahira ya tsira muna karanta alƙur'ani a wannan wata domin neman lada da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma fatan Allah ya azurta mu aiki da shi wannan shekara mun fara suratul maryam a jiya mukaddima da muka yi ta sa muka ɗau lokaci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 وقد بلغت من الكبر عتيا نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا نعم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا بارك الله فيك <clears throat> نعم Allah malaukaki ya ce ya zakariya ya kai zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lalle muna maka bushara da ɗa sunan sama yahya lam naj'al lahu min qablu samiya baba ba sanya ma wani mai suna irin nasu makafinsa Allah ya ce qala rabbi anna yakunu li gulamun Allah yake ba mu labari sai ya ce rabbi ubangiji ana ya kunu li gulamun ta yaya ɗa zai kasance tare da ni wa kana timra'a ce a tsira da shi wato mata ta bakararriya ce wa qad balagtu min al-kibr atiya ni kuma na kai munzali na tsufa tsufa na tukutuku qala sai Allah ya ce kazalika wato mala'ika ya gaya masa a gaya masa ka ce kazalika haka nan Allah ya kaddara ya nufa ala rabbuka haka nan ubangijin kete ana zai ba ɗa maganar jibrilu alaihi salam kinan kala kazalika kala rabbuka haka nan ubangijin ka yi faɗa zai ba kaɗa. da wannan yanayi da kake ta tsufa da koma takka ma ba ta taɓa haihuwa ba huwa alayya nun. Allah ya ce shi yin hakan mai sauƙi ne a wurina wa qad khalaqtuka min ƙablu, ai kai na halicce ka gabanin wannan lokacin ku shai'a, ba ka kasance komai ba ba to babu kai aka samar da kai kai ma da babu da kai aka samar da kai yanzu ko mu samar da ɗagare ka ba tare da wancan sabubba ba na ƙuruciya tare da sabubban mata tana haihuwa duka wannan abu ne mai sauƙi a wurin Allah ala ya ce rabbi alli aya ya yadda dama ya gamsu ba yana musu ba bane yi saboda haka sai ya ce ya ubangiji ka sanya man wata alama Adam bai yadda ba ba dole sai an nuna mashi alama ba ƙala sai ya ce ayatu ka Allah tu kalliman nasa salasa layalin tsawiya alama da aya ta matarka ta sami juna biyu za ka sami ɗa shi ne wato Allah tu nasa ya zan ba za ka iya ma mutane magana ba salasa layalin tsawon kwanaki ko dare guda uku tsawiyan wanda suke a jere a wani faɗin kuma ka ce sauyan kana lafiya lau a wani abin ya ka ba shi kenan wannan ita ce alama a kharaja ala muhimminan min mihrab ya fita daga wannan ɗaki nashi na ibada wato zuwa ga mutanensa wa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya ya fito ya masu ishara ta hannu cewa bai tasbihi ga ubangijinku wato ainihin sace da maraice kinan wato a lokacin rashin magana ya riga ya samai waɗannan ayoyi su ne takaitacciyar kista wato ta ainihin shi zakariya bayan can addu'a da ya baya kamar yadda muka faro na neman ɗa kuma Allah ya karɓa masa kamar yadda muka ji jiya an masa bishara ta farko shine muka ce ashe ana iya kana iya mu mutum bushara game da wani abu na alkhairi kai da ka san zai samai kamar aiki take a ma'aikata kila kai ne rijistara kai ne a sakatare sai wani kaga ofa ɗin shi cikin kofi, wanda za a ba aiki kuma kana da alaka da shi za ka iya mashi bushara tun da ka tabbatar da ofa an sa hannu ai ina maka bushara dai me ai na ga kana cikin wanda za a ɗauka aiki zai ji daɗi ko ba zai ji ba kafin abin ya samai kenan a'a wani abu ne na alkhairi ka gani ya tinkaro gashi nan za a ba shi ya kaji labari kuma ya tabbata a yarinyar nan tabbat ne maka bishara an ba ta wannan duka abin da yake na alkhairi ke ma mutum bishara shi ko yana da asali a musulunci domin gashi an masa bishara da ɗa sannan kuma an samu ashe ɗa ba iya sanin sunan tun kafin ya halatta kenan a iya cewa matata da take da ciki yana fata in ta haihu zan sa ma ɗan suna kaza wannan kafin a same shi kenan ya halatta da nan gashi ba haife shi ba an sa masa suna an raɗa masa dai malamai suka ce ka iya raɗa sunan 'A'a ka iya dai zaɓa sunan amma raɗawa sai an haife shi wannan za ka raɗa masa sannan zaɗin suna mai kyau shi ma mun same shi a cikin wannan kama ɗaya haya saboda shi ya haya alama ce ya nemi Allah ya ba shi ɗarayayye wanda zai girma ya gaje shi akan abin da yake na ilmantarwa da karantarwa da aiki na annabta kalmar ya haya daga rayuwa ne kaga tafa'ul ana son tafa'ul tafa'ul shine sanya sunan da kake sa ran ɗanka ya sami irin halayya mu na mai suna kamar yanzu ka sama ɗanka suna abubakar da fatan ɗanka ya zama halayensa irin nawa abubakar siddiq ka sa masa muhammad saboda sunansa wato ya zama irin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam fatan ka ɗabi'unsu zama irin na wato ainihin na ɗanka irin na manzo shi yasa annabi ya canza ma wasu suna da suke ɗauke da suna mara kyau amma mur mur kenan ko irin har zafi kenan ya cikin masu suna zuwa sunaye masu kyau da ƙarƙashin wannan ayar mun sami waɗannan abubuwa wanda suke wato an same su daga wannan Allah maɗaukaki ya ce kala radda yi kunu li gulamun a ce a ƙara, yana wato ba wai tambayar da ya ta inkari ne, ko musu a mamaki yake ya san ikon Allah ya isa yi duk abin da ya so duk abin da ya ga dama ba abin da ya gagari Allah tunda Allah subhanahu ta'ala ya samar da Adam daga babu ana babu uwa ba uba aka halicce shi daga laka kun gane da kyau to haka ne nan gaba za mu ji isar Isa alaihi salam an samar da shi daga uwa babu uba shi kuma yanzu an samar da yahaya daga uban da ya riga ya tsufa ya wuce lokacin haihuwa da kuma uwar da dama ba ta taba haihuwa ba ba kararriya kenan Allah mai iko ne kenan kamar yadda aka samar da ku daga haƙarƙarin adam alaihi salam mu kuma aka samar da mu tsakanin uwa da uba wannan duk iko na Allah kenan da ƙudurarsa da ikonsa yadda yake saboda haka annabi zakariya a nan ba musu yake ba wai yana inkari a yana mamakin kudura ta ubangiji ne ya ce shi dai ga shekaru sun kai mai a balagtu min al-kibari kiyan. na kai manzali na tsufa na tukutuku. lokacin haihuwa ta wuce haka zan sami ɗa ah, ina mamaki ƙala kazalika tsala rabbuka ku ji wata magana ta ubangi ka kazalika tsala rabbuka haka abin yake haka zai kasance kuma haka ubangijinka ya ce wa alayya hayyin shi yin hakan abu ne mai sauki a wurinsa shi Allah ba abu ne mai gagararsa ba kamar yadda na karanto mana waɗannan matakai na halittar ɗan adam وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا malamai suka ce ashe ya halatta wani bin ka bincike akan wani abu don ka tsara samun dalili da hujja ba wai don kana musu ba ina fata kun gane an gaya ma abu ka ya saboda ne don a ƙara gaya ma don ka sami hujja ka ƙara samun dalilai ƙala sai ce rabbi alle aya ya Allah ka samun alama wani dalili da zan iya gani in gane cewa lallai matata ta sami juna biyu kuma wannan abin da ake man bushara ya tabbata amma ba in kari yake ba yana neman ya ƙara natsuwa ne kamar yadda ya faru da ainihin annabi ibrahim shi ma da ya kira da ƙari ne kai fatuhul mauta ala awalam tu'min ala bala walakin ya dama inda kalbi annabi ibrahim aka ya tambayi ubangiji ya ce ya ubangiji kai fatuhul mauta ya kake raya matattu da ya kake raya sai ce kala awalam tu'min ba kai imani bane ba ka gamsu ba ƙala ya ce bala na gamsu na yadda ya ubangiji komai za ka iya yi ya ce walakin ya ɗama inda kalbi don zuciyata ta ƙara natsuwa ya ta tabbatar da ikonka da wato yadda ka ga dama kake ya ubangiji ku shi ma irin wannan ne ya yi ya ce Rabi da alle aya ya ubangiji saman alama mana sai aka gaya masa ai ga ayoyin nan da alamomi ne Allah ta kullima nasu salata layalin sawiya ko hmm. cewa kar zaka zama kwana dare uku ba ka ma mutane magana hmm. kuma sawiyan kana malafiyayye garau ba wani ruwa ta same ka a baki ba ko a makogoro sai a nan za ku san ‘yan uwa wannan bakin da harshen ba shi ne magana ba magana tana wurin Allah. Yau hmm. eh, kurma bai da harshe ne, ba da baki to kai da kake ni da nake Allah ne ya saka magana yanzu in Allah ya so sai ya dauka magana ga bakin kana budewa ya kifurta magana Allah mun gode maka kwanan nan karatun mu nan na tauhidi aka maka karanto dan adam wannan makogoran da aka yi mana bayanin shi aka yi mana bayanin hanci aka yi mana bayanin kunne da ido da duk da ciki yadda yake na ɗan adam duk a cikin karatun tauhidi don mu san Allah shi ne Allah kaga a nan shi ma ga shi na aka ce zai dare uku ba magana sauyan kuma lafiya lau babu abin da ya same shi a'a Allah ne zai nuna ikonsa saboda haka kala ayatuka Allah tukalliman nasu salasa layalin Oh, a anan haka aka ce wato ainihin wata ayar aka ce wato ainihin ba a faɗi layali ba sai aka ce ayyam kwanaki uku shi aka faɗi a can cikin suratu ali imrana ala rabbi ja'alli ayatan ala ayatuka Allah tukallima an-nasa salasata ayyamin kaga salasata ayyami ba ce salasa layalin ba kun gane saboda dare rai da larabci wato eh, eh, da lafazin mata suke kusa ka ce salasa layalin jami'in saboda laila ake cewa dare kenan ko lailatun su kuma ayyam maza ne wato ne kenan a can an faɗi dare nan kuma an faɗi ne. wato za ka yi ne guda uku ba ka magana illa ramzan sai ishara kawai kaga a can wurin abinda aka faɗa mana yanzu a nan wurin ai da muka karanta Allah ta kalima nasu salasu layalin sawiyan kwana uku baka magana madaidaita amma a waccan aya aka ce illa ramzan sai ishara kawai ya nuni kalai a nuna yadda kurma yake nuni kenan Allah madaukaki ya ce rabu da kafiran tusabbih bil ashi wal ibka. a wannan surar ko waccan ta cikin ali imrana an ce ya ambaci ka! wato ka ambaci ubangijin ka ambaci mai yawa sannan ya yi tasbihi tafi da maraice aka ce a nan sai ku iko na ubangiji ɓangaren tasbihi ba a hana shi tasbihi ba amma magana da zai da ni da kai da ko wasu wannan aka ce a'a amma ɓangaren subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wannan kuma an ban masa bakinsa har yi ma mutanen sama isharar da ya fito daga wurin ibada ya ku yi tasbihi ya masu ishara tafi da mareke to shi ma yana tasbihin wannan duka dan a tabbatar maka da iku na Allah kenan an ban masa bakin tasbihi amma bakin magana furta magana wannan kuma ka hana masa ita wannan duk an nuna mana iku na Allah kenan kun gane da kyau waɗannan ayoyi da muka ji wanda aka gicciyar isa an muna maganar annabi zakariya da kuma ɗansa wanda ya roƙa a bashi kuma aka bashi shine yahaya aka amsa masa shi ma kuma aka bashi annabta shi annabi yahaya ɗin alaihi salam kaga dukkan cinan gida ne na annabta gida ne na manyan mutane Allah ubangiji ya ba mu darajoji irin nasu me Allah ya ce ya yahya qudil kitaba biquwwa na'am وآتيناه الحكم صبيا نعم. وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا نعم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا نعم بارك الله فيك علشان قصة يحيى عليه السلام الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا كي يحيى لكي للتافي لكرفي و... وآتيناه الحكم الصبية Allah ya ce mun ba shi hukunci ana nufin annabta kenan gina yaro ƙarami wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya sannan mun muka kuma hore masa wato tausayi shine hanan hanan yadda uwa take tausayin ɗanta to shi ma aka sa mai tausayi Allah ya hore masa shi wa zakatan da tsarki na zuciya wa kana taqiyan kuma ya kasance mai kiyaye dokokin ubangiji ne mai kiyaye dokokin Allah ne A abarran biwalidayhi ya karanta ko abarran biwalidayhi kuma ya kasance mai tsananin biyayya ne da mahaifansa biwa da mahaifansa guda biyu walam kun jabbaran asiya bai kasance wato ainihin kangararre ko wani kankararre ba asiyan da yawan saƙo wa salamun alaihi yau maulida. wa yau ma ya mutu wa yau ma yi ba hayya Allah ya ce aminci ya tabbata a gare shi da ranar da aka haife shi da ranar da zai rasu da kuma ranar da za a tashe shi wato rayayye na kiyama kenan wannan kunga matsayi na ya haya kenan Allah maɗaukaki ya gaya mana kaga ya zama manzo kenan kamar da ibn kasir yake cewa wato a nan wurin anna akwai abin da za a kaddara da aka ce wa haza aidan tazammana mahzufan taqdiruhu annahu wajada hadha al-gulam al-mubashshar ai kisar kawai mun ji ta ko cewa za a shi da kuma sunan sa haya, ko kuma sai aka faɗi yadda ainihin yaya za iya zai same ta da halin da yake ciki aka ce ai an riga an zarta a laufin mafus za a ba shi al'amarin ya tabbata amma shi mahaifin ga alamar da zai gani ta matarsa ta sami ciki ne wani bin yana zuwa da ƙista ga kamar an yanke wani abu ta abin da aka yanke ma'ana yanzu mata ta sami ciki har ta haife har ɗaya girma girman da za a ba shi littafi littafi wani irin littafi yake nufi sabon littafi ko ko littafin da yake kafinsa littafin da aka saukar kafinsa shi ta ce a taura kun gane da kyau sau da aka a nan alkitab malaman tafsiri suka ce a taura ake nufi aka ce ya ya haya kuzul kitaba bi kowa ya kai ya haya ka riƙe littafin a taura da ƙarfi wato ka riƙe shi da kyau riƙewa na karanta shi da aiki da shi saboda manzanni wasu da aka aiko an aiko su ne su aiki da littafin da yake gabaninsu ba dukkansu aka ba su littafi ba wasu littafin da ya zo gabaninsu ake cewa su aiki da shi a nan shi ne ake nufi wace na hukuma sabiya da aka ce an ba shi hukunci ana an ba shi annabta kenan yana yaro ko yaro wanda bai balaga ba ko ko yaro balagagge malaman tafsiri sun tattauna abin da ake nufi yaro wanda ya kai manzali na za a ba shi sako na annabta ba ana nufin yaro ƙarami sabiyi wanda bai san wato abin da yake ba bai mallaki hankalinsa ba tun da hadisi ya zo cewa wato ainihin rufe alƙalama an salati oh daga ciki akwai wa sabi hatta ya hatta yaro ƙarami har sai ya balaga sannan ake buɗe mashi ake ba shi kalefi to a nan wurin sabi kalmar sabi ba tana nufin yaro wanda bai girma ba yaro wanda ya sa a bashi wato annabta wa atina al sabiyan an bashi al-fahm wal ilm wal jidd wal azamu wal iqbal ala al wal ittiba alaihi wal istihad fihi wannan tafsirin da ibn kasir ya masa kenan an ba shi fahimta an ba shi ilimi an ba shi kokari da himma sannan an ba shi azama wajen al'amura kenan sannan da fuskantar da abubuwa na alkhairi an baya haya alaihi salam sannan da kuma da kufa wajen abubuwa na yin istihadi da kokari sun yana yaro ɗan ƙarami haka Allah ya ba shi wannan baiwa ɗin shine na al-hukuma tabiyyah mun ba shi hukunci su ne waɗancan abubuwa ibn kasir ya fassara an ba shi su tun yana ɗan ƙarami sannan wa hananan min na waka ba shi tausayi daga gare mu ji ubangiji malamai suka ce shugaba ana so ya zama mai tausayi siffa ta iya shugabanci ya zama shugaba ya sami wasu siffofi wanda in ya same su shugabancinsu zai kyau shine malamai suka faɗe su da gaske akwai mai wato ainihin tausayi tausayi siffa ce ta iya shugabanci bayan tausayi sannan kuma ga wancan siffa ta ilimi ita ce ta farko shugaba yana so ya zama mai ilimi domin da ilimin zai haska masa ya rika abin da yake daidai kuma ya haska masa ya san abin da ba daidai ba ya nisanta da sosai kuma shi zai ba shi dama iya alaka da talakawansa da masu rangwame wa annabi ya haya da Allah ya ba shi waɗannan siffofi ta wato jin ƙai da tausayi sannan kuma da zaka zakatan malamai sun ce shi ne tsarki kenan tsarkin zuciya shugaba ana so ya zama mai tsarki na zuciya wanda wannan ne zai ba shi dama ya zama taƙi ya sa aka ce sannan taƙiyan wa zakatan ko wa kana taƙiya wanda ne yake mai tsarkin zuciya to za ka ga Allah ya zata shi da shi ne bin dokokin Allah ta saba masa ya kamata shugaba ya sami wannan sifofi haka ma wanda suke talakawan su ma su samu amma idan shugaba ya samu wancan sifofi za su na so su tafi zuwa talakawa domin ya same su to shi zai sa ya zama talakawansu suna jin daɗi da tsoron Allah ba zai taɓa musu haƙƙinsu ba zai taɓa musu dukiyarsu ba zai taɓa musu mutuncinsu ba zai kare musu jininsu da dukiyarsu kuma tausayi zai sa ya zama kullum su yake tunani wannan shi aka sifanta shi ainihin annabi ya haya da waɗannan sifofi manya-manya wanda muke fata Allah ya azurta shugabanninmu da su bayan ya sami waɗancan tsakanin shi da ubangiji mai takawa haka cewa barran dai. mai da'a da biyayya da kyautata ma mahaifansa biyu walam yakun jabbanan asiya ya ga babansa ya addu'a Allah ya bashi magaji wanda zai tsora abin da yake yi Allah ya karba masa addu'a ya bashi da dan mai bin Allah ko mai kyautata ma iyaye wannan abin da yake so kullun ga daki wanda ya haifi da so ke dan nan ya zama mai bin Allah mai bin manzo da kuma kyautata masa shi wannan shi ne ɗan arziki ne waladin salih wanda duk mai ɗa mai son ya sami ɗa yake so ya samu Allah ya kora wata sifa mara daɗi ta ce ta jabburanci ya ce walam ya kun jabbaran asiya bai zama jabberi ba Shi ne kangararre wanda bai da tausayi babu imani ba rangwanci babu babu babu waɗannan sifofi su muke fata Allah ya yaye mu zama masu sauraren talakawansu masu sauraren su, sannan kuma kasu zama masu sako domin idan shugaba ya zama yana sako zuciyar shi ta dakushe a saban Allah ba zai gane mai daidai ba mai ba daidai ba eh saboda shi shugaban ya zama nagari wannan nagartar na so take zuwa ga wanda yake ma shugabanci idan ya zama ce wannan lalacewa za ta rika naso domin za ta rika taɓa tsarin shugabanci ko shugabanci ko an yi ko an so yana tasiri cin al'umma a yi suna yi yanzu idan kano aka ce an hana sai da giya to za ka gaye tasiri ga mazaunan kano idan aka bar sai da giya ta ko ina sai tasiri ga mazaunan kano amma ƙwayoyi yanzu da ake ta yawan shan su suka zama annoba suna tasiri ga matasanmu da za a hana su a haramta shan su sai da su dakonsu da shigo da su da duk wani abin da sai ga ya tasiri sai ga kwakwalen matasa ya zama ras shi yasa shugabanci yan uwa ba ƙaramin al'amari ba ne sai mai ƙoƙari mu kiyaye shi domin mu samu wato mu zauna lafiya wannan kenan sai ne Allah ya ce an gama kissar zakariya da ɗansa da ya roƙa Allah ya bashi kullum amfanin kissa da muke ji cikin ƙur'ani mu sami ha’idojin da ke cikin ƙasa ɗauke su mu ɗabbaka a rayuwarmu shi ne amfanin karanta ƙur'ani da karanta ƙisoshi ba mu ji ba kamar labari kamar theory mu karanta mu wuce za mu tafi yanzu sabuwar ƙisa ta maryam hmm? akwai sauran aya to wasu alamu ko mun rage aya ɗaya kenan a kenan na'am wassalamu alaihi yau maulida ko waye mai mutu waye mai kusa hayya Alamai suka ce waɗannan ku ne matakai uku na haɗarin rayuwa na haihuwa sannan da kuma zuwa rayuwar zuwa mutuwa sannan baya mutu kuma tayarwa gobe kiyama yasa sai Allah ya ce ya amintar da shi ya haya a waɗannan matakai guda uku annabi haya alaihi salam yaushe salamun alaihi yau mai wulida ranar da aka haife shi zai zo wato lafiyayye lafiya ta gangar jiki sannan kuma zai zama ya sami gashi tun yana yaro za a ba shi annabta annabta ana ba da ita daga nagartattun mutane kaga wannan zai rayu rayuwa kina har zuwa mutuwar shi rayuwa mai daɗi ko kullum fatan mu Allah ya sa daga haihuwar mu zuwa mutuwar mu ta zama rayuwar mu mai kyau ta biyu ta ce haɗari lokacin mutuwa ɗan zai zo ya ta fata ka mutu a kan kafirci ya sa bawa kullum yana cin haɗari ya sadda mala'ika mutuwa ya zo mai ya mutu kan imani aka karɓe shi yana mumini sannan ya tsallake wannan babban gadon mai haɗari wani gane da kyau mutuwa da imani kenan Allah ka karɓe muna masu imani shi ma da ranar da zai mutu zai mutu akan imani kinan zai mutu akan hanya ta kwarai wacce ita muke fata to sai Allah ya ce ya amintar da shi salamun alaihi yau mai mutu sannan wa yau mai ba hayya ranar da za a tashi bayi ranar firgici ranar tashin kiyama ranar da kowa yake so ya ga alheri Allah ka sa mu ga daidai a wannan rana Allah ka sa mu ga littafin mu a hannun dama mu karɓe shi a damanmu Allah kai mana hisabi mai sauƙi to shi duk an amintar da shi ranar alƙiyama yana cikin aminci kuma Allah ka amintar da mu na'am واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا نعم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا نعم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا نعم قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أق بغيا نعم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا نعم. وكان أمرا مقضيا نعم بارك الله فيك فأنا ذا مجاه سوى ibn kasir yake cewa yayin da aka kare mana kisar zakariya alaihi salam da ba shi ɗa bayan ya tsufa matarsa kuma bakararriya sai aka yi haɗafinta aka kawo kuma kisar maryam alaihi salam wajen ita ma samun da ta ba tare da miji ba shine isa alaihi salam malam ya ce wannan kisoshi suna da alaƙa da juna don da dukkansu abubuwa ne da Allah ya nuna ikonsa a cikinsu. ika za a yi mana bayanin samun ɗa da ce ba tare da miji ba. haka nan waccan kisa da muka ji, annabi zakariya ya sami ɗa bayan ya tsufa ya wuce haihuwa, a ma ba ta haihuwa. Kunga akwai alaƙa da juna, ya sa ibi da ya ce, za mu ga a cikin kisar a cikin ƙwar'ani cikin surar anbiya an kawo ƙisoshin tare a cikin ali imrana an kawo ƙisoshin tare haka nan kuma gashi a nan ma yanzu a cikin surutu maryam an kawo su tare saboda alaƙa da juna duka ƙisoshi ne da za su saka san allah shi ne allah kenan allah yana abinsa da kun kunne kawai kasance abin ya kasance ba tare da wai sai eh, abin da ka sani ba Allah yana ya sabubba in ya ga dama ya abinsa ba sai da sababi ba shi ne nan ma ake gaya ma manzo wazkur likitabi ambata a cikin littafi wani littafi kenan alkur'ani ka ambaci issan nan ta maryam shine wazkur likitabi maryama ka ambaci istar maryam alaiha salam a cikin alkur'ani idin tabazad min ahliha makanan sharqiyya lokacin da wato ta tafi tun yi nesa da danginta da ahalinta wani wuri ta gabacin wurin da take shiga a matsayin wurin ibada muka ambaci wannan kisar lokacin da wato ta tafi ta ce ma mutanenta wajen gabas da inda take wato zan min dunihim hijaba ta ɗauki wato ta sanya wani sitira wani shamaki wani kariya tsakaninta da su farsalna ilaiha ruhana da muka aiko mata da ruhinmu shine mala'ika jibril atamassala laha basharan sawiya da ya bayyana a gare ta da bayyana ta surar mutum madaidaici cikakken mutum sai gashi bayyana a gare ta mala'ika jibril ne amma ya zo mata da surar mutum madaidaici ba wai da yadda yake shi a matsayin shi na sura ta mala'ika ba ce, qalat tace inni rahama ne minka Yan kunta ta ta ce lallai ni ina neman tsari da mai rahama daga gare ka wato tsare ni da kai yan kunta ta ƙiya in ka kasance kai mai tsoron Allah ne ana ina neman tsari da kai ba kai ma ka nisance ni kuna ganewa kun ga magana babba ce qala yace innama ana rasulu rabbiki innama ana ki sani lallai ni manzan ki ne da ahbalaki gulaman zakiya nazo domin in maki baiwa ta tsarkakakke ta tsabtatacce qala tace anna yakunu li gula ya kuma ɗazin ya yi magana wannan irin magana ce ana ya kunu li gulamun yaya kuma zan in same ɗa walam yamsasni basharun ɗaya namiji bai kusance ne ba bai matse ne ba walam aku baghiya ni kuma ba karuwa ba ce, ni ba mazinaciya bace Ƙala! amma yadda muka ji ɗazu. ƙala ka zalike ƙala rabbuki haka al'amarin yake haka ubangijin ke hukunta ala rabbuki haka nan ubangijinki yace zaki sami da Kuwa alayya hayyin kuma Allah ya ce shi a wurin shi haka ne a wuri na mai sauki ne Allahu akbar jafa iko na ubangiji yan uwa iko na ubangiji wal shi sa yan uwa mu kuma Allah godiya da Allah ya mu musulmi masu riko da ƙur'ani masu imani da ƙur'ani ɗaya da kiristoci suka fantare suka halaka akan isa alaihi salam to kana suka ji farkon halittar Isa alaihi salam aka aiko Jibrilu shine ruhana inji ubangiji shine wato ruhin yazo ya same ta da sura ta mutum mutum wanda yake dirarren mutum ba wai mutum wanda yake za ta firgita ba sai shi kenan kaga shi kanshi a jin tsoro kuma sai ce to yanzu zuwa ne in maki bishara da ɗa da za ki samu ta ce wani irin ɗa ne haɗa ne da ɗa bayan ba namiji da ya shafe ban da miji ban da kuma ni ba mazinaciya ba ce dan ma sai aka ce mata qala kazalika qala rabbuki huwa alayya hayy haka nan ubangijin ke kuma haka ya kaddara kuma shi mai sauƙi ne a wurin sa na ja'alahu ayatan linnasi nasi duba da kyau kuma dan mu sanya shi zama aya ga mutane rahmatan minna kuma ya zama wata rahama ce daga gare mu baiwa ce kina a gare ki wa kana amran maqdiya kuma al'amari ne da an riga an gama hukunta shi alahul mafud an riga ya faru sai an yi wani tashin hankali ga Maryam kenan ya yan uwa Qur'ani shine komai in kana so ka natsu karanta Qur'ani kana so ka gane karanta Qur'ani komai na ciki a nan wurin muka duba ba tare da tsawaitawa ba sai mu ga abubuwan da suke a ciki na fa'idoji malaman suka ce labarin haihuwar isa alaihi salam yana cikin manya-manyan abin mamaki wanda ya fi mamakin haihuwar yahaya alaihi salam da aka ba An? zakariya ba mun gama mamaki ba can ya tsufa ya wuce haihuwa kuma an ba shi ba mata shi ba ta haihuwa wa ba shi da mamaki ga kuma wani abin mamakin da wancan mata ba ta da miji ko mata ce ka tangaggiya amma kuma ga shi za a ba ta ba. sannan bayan halitta adam alaihi salam da Allah ya yi ta hanyar yambu ba ba tare da wani ba Allah ya halicce shi wani abin mamaki ne amma sanda Allah ya halitta Adam akwai wani ha ba kowa kaga ba kowa balle kowan ya mamaki oh amma yanzu a halitta annabi Adam sai tsawo an daɗe, yanzu kuma da jama'a a duniya ta samu Sosai yanzu ake so a sake samar da wani abin mamakin samar da ɗa ba tare da uba ba kuna ganewa da kyau kan hakan za a miƙa wuya ko zai zama fitina da musiba ga wasu aihuwa annabi adam sannan babu halittu gaba ɗaya shine farkon halitta ko shikenan ta wuce amma ya ziga wata sabuwar magana za a haifar da ɗa wasu za ta haifai ba tare da miji ya kusance ta ba ba tare da kuma wani abu ba kaga abin mamaki ne sannan mu sani cewa wato ainihin a halittar da shi aka yi na wato isa alaihi salam babu uba wannan abu ne wato wanda zai sa a yi ta dabburi a bisa kudura ta ubangiji shi Allah yana iya abin da ya so kawai shi ake so mu yi mamaki game da iko na ubangiji yana iya yin duk abin da ya so sannan bayanin matsayin maryam alaihi salam za mu ji matsayinta da ta a cikin ayunan da wanda za su mana gaba a cikin alkur'ani domin za a yi ta karanta kistar maryam ta tashi kiyama kuma za mu ji matsayinta sannan halitta isa alaihi salam ba tare da uba ba wannan shi ma yana nuna mana kudura ta ubangiji Allah yana iya samar da abu ba tare da sababin abin ba ko sababin samun ta shine kai aure ka shekara kana ta kayi shekaru kana ta Allah ba ni ɗa ba ni ɗa ba aure za ka samu kana zaune baka tafi kasuwa ba kana Allah ba ni kuɗi ba ni kuɗi za ka samu sai an bi sababi ake samun abin da Allah ke bayarwa kowane abu in kulli shay'in khalaqnahu bi qadar to amma Allah yana iya saba mu wannan tsarin nashi ko dan ya nuna mana ikonsa kun ne da kyau sannan sai wato ainihin za mu ji kame wato falalar abinda ake ce ma kunya da kamewa wanda Allah ya ba Maryam alaihi salam tana ganin wannan Jibrilu ko mu ce wannan sura ta mutum a gabanta ta ya tashi ta firgita ta nemi Allah ya tsare ta da gare shi mana ya nesa da ita kaga yana nuna kaman miyaki, ce hmm. tsatsiya ce ba ta fito daga gida na rashin mutunci ba sannan ko mai kunya ce tana ganinsa ta ce Allah tsare ni da shi ya Allah kuma ta tanga da shi shi kuma ta ce in kai mai tsoron Allah ne kai ma tsare ta da a ce mutum ana ce mai ya ji tsoron Allah jin tsoron Allah ne ke sa mutum ya nisanci saɓon Allah ya haɗa shi da Allah ka ji tsoron Allah ka kuka ba domin bawan Allah da ya zo ya sa mata tsakankani cin kafafunta ya kafafunsu ya sa tsakaninta ba abin da ya rage izina kake ka ji tsoron Allah kar ka buɗe hakimin da ba naka ba da tsallake ta ya batta saboda an ce mai ji tsoron Allah wanda ya tawassuli da shirin da ya shiga bala'i ya shiga kogo Allah waccan mata da na barta don tsoron ka zina da ita ba Allah ka fitar da mu Allah ya fitar da shi haka ya kamata ɗan uwa dan Allah duk da aka ce mana mu ji tsoron Allah mu fahimci wannan kalma mai girma ce ana ƙaunanmu ne ko mu ji tsoron Allah mu bar abin da muke na ba daidai ba yanzu duk abin da ake nan dan Allah ya kuma mu ja layi ana yi da wani ba mu ja layi mu daina da azumi ana sakin bakin mu su kai mu ja layi mu samu bakin mu faɗo da linzami waɗannan abubuwa su ne alamar takawa ku ji tsoron Allah kamar yadda nan ta haɗa shi ta ce ka ji tsoron Allah haka ya kamata yin uwa mu saba da wannan kalmar mu ji tsoron Allah kuma an gaya mana mu ji tsoron Allah ɗin. sannan kasancewar mala'ika ashe Allah ya hore mu mala'iku su ɗau kama irin ta ɗan adam abin da yake ta shakkun mala'ika ya yi rikida zama mutum ya rikida ya zama wata dabba ya rikida Allah yana ba su ikon wannan ka jibril ya zo manzo da sifofi daban daban yakan zo mai da sifa ta dihiyatul kalbi annabi sahabi ne mai kyau kyakkyawa a cikin sahabbai sunan shi dihiyatul kalbi to jibril yana zo manzo da wannan sifa din to har ya zo mata da kyau wato ana nuna mana kenan mala'iku suna zuwa da wannan sifa amma da izinin Allah fa eh sannan wato shar'ancin neman tsari da duk abin da kake jin tsoronsa ka nemi tsari mutum ne aljani ne to nemi tsari da Allah da shi halacci ne wannan shari'a ce aka ta samu na duk abin da kake jin tsoron Allah a tsoronsa to nemi Allah ya tsare ka da shi mutum ne aljani ne shi yasa anan tana buɗan baki ta nemi tsari Allah ya tsare ka da shi sannan sai kuma mu sani wato ainihin a taqwa mani'atun min fi'lil adha bin nasi au idkhalil aza alaihim taqwa ita ce take hana mutum ya cutar da mutane kuma ita ce take sa mutum tsoron Allah a zuciyarsa ya zama cewa ba zai ma mutane da abin nan da muke gani yau na ta'addanci wallahi rishin tsoron Allah ne ina da jin tsoron Allah shikenan kaga shi tana gaya masa sai yace ni manzon ubangijin ne ga shi ga sakon da nazo da shi kaga idan aka tambaye ka kai kuma abu ba a gane ba sai ke bayani na dalla dalla an fahimta da kyau to ayar gaba ai za ta ko je فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نعم الله ملوك كيش فحملته تتلو تتكرسا فانتبذل به مكانا قصيا تتفيد الشيء ولي مينيسة فأجاه المخاض إلى جزء النخلة أي Abin da ake tsima naƙuda ina naƙuda ta tilasta mata zuwa tafiya gindin da dabino ƙala sai ta ce ya laita ne mutu ƙabla haza haishona ina ma a ce na mutu gabanin wannan yanayi da wannan lokaci ƙwakuntu na siyan mantsiya zama ya sashiya abin wato mantacciya nisiyan mantsiya nisiyan ne. irin abin da ake jefarwa ma ba a koma gare shi kamar wato abin al'ada na mata in sun jefar da shi ana kwace koma a ce ana son shi ina ma a ce na zama irin wani nisiyan mansiyan wacce za a manta da ni ma wanda ya san ina ma haka eh, wannan abin tashin hankali yanzu a hamalatu daga cikin inda jibril ya zo abin da allah ya ya sa shi ya yi busa a gare ta busar da za ta zama ne sababin samun cikinta ya eh, ga ciki ya samu alaman tafsiri sun tattauna wai cikin ya yi wata tara ko nan take kawai ya girma Allah ne masu wanda suka ce wata tara ya yi. wasu suka ce a nan take cikin kawai ya girma ganta da ciki ba a yi mana bayani ba abin da ya bayyana nasi a halatta ciki nan ta ɗauki cikinsa ciki ya bayyana a gare ta daga nan fantabazar bihi makanan asiya sai ta tafi da shi wani wuri mai nisa daga inda gidajen wato ainihin gidajen su suke da wato ɗakunan suke nan abin damuwa ya same ta ta bakin ciki yanzu a ganta da ciki ita ba miji ba ita ko ba mazinaciya ba me za ta ce ma mutane ina ta kama hanya ta tafi can wuri mai nisa ta tafi ta tafi a kaza sannan fa a ahl mm. sai ciwon naƙuda ya zo mata wanda ya tilasta ta na nakalati zuwa wani kututturen dabino ƙalata ce ya ne mm. ya kai cona kai cona abin ya dame ta bakin ciki ka duba yana nuna maka ita kenan kamewa yawa da yau aka waye gari yau mu cikin shege ya zama ne ya zama ruwan da dare ya la da mace in ta sami ciki ta hanyar da ba na aure ba gudu take ta bagarin danganta duk ba za su so ba a sani amma yau abin ya zama yadda ya zama ‘yan uwa abin bakin ciki ita ku duba mala'ika ne ya zo magana ce babba a gare ta ta same ta ɗaukaka da daraja amma mai hankalinta ya tashi ta tafi ta ce kacona mito qabla haka. ina ma a ce na mutu kafin wannan lokaci na damuwa da na shiga ciki wa kuntu nasiyan mansiya na kasance wata abar jefarwa abar yasarwa mansiyan wacce an manta da ni ba ma wanda ya sani balle wannan abin damuwa da bakin ciki da same ni wannan ban sani ba gaba kila ko karatun zai shiga ko kuma kamar an nuna man lokaci ko gaba nan gaba ce yan uwa akwai bukatar mu ji gaba wannan bakin ciki da ta shiga ta sami yayewa ko kuwa yasa ba na so wannan makarantar kai rijista yau ka zo gobe ba ka zo ba dan uwa hmm. sai ka zo ka sami karatu rabi da rabi ba ka fahimce shi ba kuma lokaci ba zai ba mu dama ba da dan ta mu ne ya mu kai magari ba kiran sallah anan har mu kai gaba yadda kowa zai fahimta amma lokaci ne wannan lokacin babban ƙalubale ne a gare mu shi ba zai jira mu ba yanzu muka fara an ce mu dakata lokaci yayi shi ma mu ɗauke shi wa'azi a gare mu yan uwa Allah ya nuna mana gobe lafiya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta min Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu wannan wata da muke ciki Allah ka hada mu da albarka da ke cikin sa da dukkan alkhairai da ke cikin sa Allah ka sa mu dace muna tawassuli da ayyukan mu da azumin mu da sadakokin mu da mu ta dare wannan kasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya abin da ke damun mu duka Allah ka fi mu sani ka yi mana shi masu neman ƙasar da alkhairi Allah ka danka alkhairin a hannunsu masu neman ta da shari masu shirya ne Allah ka shirya da su ba masu shirya ba ne Allah ka mana maganin su Allah ka shirya mana da matasan mu wannan gari namu Allah ka kara masa albarka kara masa zaman lafiya sauran wurare da suke cikin damuwa Allah ka yaye musu rabbana atina Hassana dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati mai yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب